الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبودي مع الله تبارك وتعالى da ya dawo da mukan wannan darasi na al-miskul asfari fi shar'i wa adillatin muktasar akhdari muna shafi na 33 kafin mu shiga akwai tambaya wani ce assalamu alaikum malam Allah ya kara Allah ya kara maka ilimi basira da imani amin ta ce shi malam sauraron wa'azi ko karatun alkur'ani a wayar handset akwai lada tambaya ce yake yi to ita dai wayar handset in an sa alkur'ani a ciki ba ita ne take asalin karatun ba sai da aka karanta ne sannan aka sa mata su irin waɗannan alatun wasila da ake amfani da su ana ɗaukar su a matsayar su wasila ce kamar yadda mai kiran sallah yake amfani da bututun magana wannan bututun maganar wasila ne wadda yake ƙara tura sautin gaba a madadin da wata ne zama cikin masallaci ne kawai sautin duk wanda ya amfana da irin wannan to zai samu lada haka kuma wanda ya sa kiɗa shi ma ya ta ji a wayar hankar zai zamu zunubi ala ce dama zun haddai ne yana da kaifin iri biyu ko dai kaifin ka amfana da shi ya amfanar da kai ko kuma ya cutar da kai ai kaga har sabani ake saka alkur'anin za ka iya shiga da wayar da take dauke da alkur'ani cikin baldaki malamai ma ma'abota ihtiyadi sun ce bai kamata ka shiga ba saboda saddu zari'a a wasu kuma suna ganin cewa sauti ne kawai da haka sauti za a ji. amma kamar mai mausu'a na bin wanda ya yi fatawoyi a kai a cikin littafin mausu'atul abin nan asila na shi da yana nuna mafi kyawu shi ne wanda da yake dauke da alkur'ani ko sauti ne ko rubutu ne a tsare girman alkur'ani kar a shiga da shi inda bai dace ba. kuma wannan shi ne fi ihtiyadi amma ya halarta don kana bayan ɗaki ana karatu alkur'ani a lasfika kai ba kai ka kai shi ba amma sautin yana shigowa har ban daki babu laifi in ka saurara a cikin ban daki ka ci amma ba wai ka shiga da shi ba to da ka handset in an ji alqur'ani a ciki za a samu lada in aka bude aka ga alqur'ani a ciki za ka samu lada na ka kalli ayoyin qur'ani in ka kalli tsiraiti a ciki za ka samu zunubi duk ɗaya ne saboda kowanne su aka yi aka sa shi ƙur'anin sa shi aka yi shi ma tsiraikin ɗauko shi aka yi aka sa haka ne ko? su kowanne kabi in kabi hanyar shekara an ce a bita da in kabi hanyar da ta ba shekara ba kuma za ka ga abin da ka gani a sani ba ku an fahimta don haka kiyaye girman alkur'ani wani abu ne wanda yake da yake da muhimmanci a ce an tsare shi Alƙur'ani da girmansa da mutuncinsa sau da haka idan an ji shi ko an ji wa'azi duka waɗanda za ka samu lada haka rediyo in an sa wa'azi ka saurara ka ji za ka samu lada saboda amanar kullum ka da ka sa ka ji wannan dama shi ne Allah ya mutu ka ji maganganun ubangiji idan ka sa surkulle da da kaɗe da batsa da ware ne da sauransu duka nan ma kuma sakamakon abin da ka sa za ka ji shi ma zunubin sanata ne an gane to don haka shi yasa da aka zo hukunci akan jin kiran sallah a rediyo duk da baka tambaye mu shi ba yanzu ana sa kiran sallah a rediyo mutane suna ji ko za ka kwakwoyi wannan kiran sallah ko ba za ka kwakwoya ba domin annabi ya ce in ka ji kiran sallah ka kwakwoya ko to wannan kiran sallah da ake sawa a rediyo za ka kwakwaye shi ko ba za ka kwakwaye shi ba to malamai suna da magana iri biyu a kai akwai waɗanda suke ganin za a kwaikwaya amma idan gidan rediyon lokacin da yake sa kiran sallar mai kiran sallar ne haliyyar yake kira a lokacin ba kasar ba ko kuma bai ji yanzu kana kira ne anan sai aka yi linkin da rediyo to a wannan lokacin za ka kwaikwaya domin haliyar shi ne kiran sallan da yake na yanzu za ka kwaikwaya ya ce amma idan jonawa aka zai iya yiwa ba kiran sallan ba ne na wannan lokacin ba saboda masu wannan ra'ayi suke kallon ba za a kwaikwaye su kamar yadda ya faru shekaran jiya muna cikin mota lokacin sallar la'asar ya sai wani gidan rediyo an kunna a motar muna tafiya sai aka kira sallah bayan mai kiran sallar ya gama sai shi mai gabatarwa ya ce kiran sallar isha kenan a garin gombe da kewaye kuma lokacin sallar la'asar za a yi shi ma kansa bai san abin da ya sa bakin muna cikin mota ba wani kadai ba ne a cikin motar na je to kunji yanzu yana cewa kiran sallar isha ne ta mamakin su ma na ce su waɗannan ba su san me suke ba kuma ba su har dai na sauka a motar ba su dawo sun ce sun yi kuskure ba saboda wasu gidajen rajon kawai wasu yara aka samu wadda ba su san me suke yi ba shi kuma ya samu inda zai ta magana da surutai masu ma'ana da marasa ma'ana ana sallar la'azar ne ko magariba ba yi ba amma ya ce kiran sallar isha ne to ba abin mamaki ba ne da yake ba sa kaiwa asuba da suna kaiwa asuba watakila za su iya cewa kiran sallar asuba kenan kuma kila ana la'asar to irin wannan malamai suka ce ba za a kwaikwayo su ba saboda su ma ba su san mai suke yi ba haliyan lokacin da ake kiran sallar ma bai san na wace sallah bace ake kiran sannan kuma na biyu sallah ɗaya ce ake yarda a kira ta lokacin ta bai yi ba asuba zai iya yiwa gidan rediyon su kira sallah lokacin bai yi ba don haka shi ma kamar wani dalili ne na ba za a amsa wannan ba za a kwaikwayi wannan lokacin saboda an kira lokacin ma da bai halatta a kira sallah ba kuma galibi gidajen rediyon nan ba sa bin kayan don na sha saurarawa akwai lokacin da bayan mun yi sallah ranar alhamis mun yi sallar magariba ni na zo na sa kayan bude baki ma a baki mun yi sallar magariba ba na zo na cin abinci ne amma sai suke kiran sallar magariba ke kiran sallar magariba ke nan a garin gombe na ce a gidan rediyo ne amma a garin gombe ka ya riga an yi magariba to kuma da yawa daga cikin ku ba sa kula da irin wannan kawai in an sa shi kenan sai mutane ma dauka an yi wani abu ne na gwaninta kuma wani abu ne na kuskure ma aka saboda in ka karbi kudin mutum za ka rinka sa kiran sallah a rediyo to tabbas ka kiyaye lokaci domin za a iya samun mutumin da yake falake shi ya san tayam din kuma yana bin tayam din kai kuskure zai sani akwai wanda shi kuma yana nan shargallansa ya sa a gaba in azumin ramadan ake ka kira sallah sai ya ci abinci ko da magariban ce ba to za ka sa mutane cikin hatsari hakan yana faruwa ko to kaga kenan shi yasa yana daga cikin sharaɗin ladan ya san lokacin sallah kafin ya kira wanda bai san kan lokaci ba za a ba shi kiran sallah ba yana daga cikin sharaɗin mai kiran sallah sai ya san ƙa'idojin lokaci sai ya karanta su ba wai kawai in ka rasa kawai ka matsu kana son ka tafi sai ka zo ka kwalla kiran sallah saboda ai sallah bukatar ka tafiya ba haka ake ba sallah ana yi wa Allah ne kuma inna salata kana qalal mu'minina kitaban mawquta a bar yi ma lokaci ne ba haka kawai bane na fata an fahimta yawa saboda haka a kiyaye lokaci kada ya zama dindindin kullum lokacin kiran sallar kaɗai ne ba zai yi ba a musulunci musulunci yana lokuta suna canzawa saboda idan mutane suna kula yanzu rana tana fitowa ta tsakiyar gabar ne ko kuma takan ba da gab kudu ko takan ba da gab arewa da tsakiyar gabar ɗin ta yana take fitowa yanzu to dole lokaci zai tamna saboda wannan saboda Allah bai yarda ya bar ranar a guri ɗaya take fita ba akwai lokacin da za ta fito sha biyu ba ta ba amma inuwa za ta fita daga ƙarƙashin kafafuwan mutane in ka ɗauka fitar inuwa ne lokaci to ba zai kai ka ba ban sani ba ko an gane wannan duk ibadar da aka sa ta da lokaci sai ka kiyaye mata lokacinta shi yasa a yanzu ba dama ka je kai aikin haji saboda lokacinsa bai yi ba ko zai yi idan kai ba za a karba ba haka kawai yanzu sai a ganka a filin alfa ba kowa a gurin me kake yi ce na zo tsayuwar alfa <laughs> wani da ce tabuwa kai wallahi <laughs> saboda lokacin abun bai yi ba to haka duk ibadar da Allah ya sa mata lokaci to wanda zai gaya wa mutane lokacinta ya yi sai ya yi takatsantsan kuma wanda zai gaya wa mutane lokacinta ya fita to sai ya yi takatsantsan wannan fagen ladana ne dole su san me ake ciki liban sai ku bude makarantar abin nan ladana a maganar gaskiya ne dole ne a koya musu saboda ba da ka za a yi komai ba da ilimi don ana so Allah ya karba ko yawa kada ya zama dindindin akwai masu daukan kullum tarfe 1 da rabi suke sallah shi agogo ma yazo ya samu musulunci ne time sa ko ko musulunci ne yazo ya samu agogo agogo ne ya samu ya samu musulunci ko to kenan yanzu ta din sallah ba da agogo ya kamata ka hukunta shi ba da me za ka hukunta shi <laughs> da yanayi yanayin lokaci da shi za a hukunta shi sai wannan lokacin in yayi daidai da sai a ce daidai wannan lokacin kuma karfe kaza ne to kaga agogo ya bi musulunci kenan ba musulunci ne ya bi agogo ba akwai masu ajewa karfe biyar ko karfe shida da dai sauran waɗannan don haka lokacin baya iya tsayuwa da mamme a wuri daya kunga rani yana zuwa damina tana zuwa lokacin hazo yana yi lokacin ɗari yana yi lokacin ruwan sama yana yi dukkansu da lokaci suke aiki kuma yanzu idan mun dinga jero maka ayoyin da Allah ya yi rantsuwa a kan lokaci rantsewa ma yake yi da su walfajir me kenan Wala layalin me kenan dare lokaci ne haka ne ko wa shamsi lokaci ne wa duhaha hanti wal laili dare ne lokaci ne wa duha lokaci ne duk waɗannan lokuta ne wanda Allah yake karantsuwa a kan saboda muhimmancinsu haka ibadar da Allah ya sa ta da watanni to ita ma sai an yi kokari an tsare mata watannin Allah ya sa azumi da wata ake ya sa zakka da wata ake shine shekara ya sa aikin hajji da wata ake ya sa iddar mace da wata ya sa takabar mace da wata ko duk waɗannan ya sa hailar mamace da wata to dan me mutane suke sakaci da ganin wata ko duba wata ba sa kula da shi yanzu watakila akwai wanda a garin nan ya yi shekara biyu bai duba inda wata yake ba don a ce wata ya kama shekara guda zai yi balle wani zai hausar kan mil uku sai ya duba wata a ina ma ruwansa ba ibadarsa ba ce wannan bai mata dame shi shi sa kuma idan an zo an ce to ramadan ya zo sai rigima yanzu yau nawa ga wata ne mutane da yawa in ka tambaye su ba za su iya biya sai mai karban albashi kila ya ce maka yau biyu ko ya ce maka ai yau ma watan kwanansa talatin da hudu saboda wai an tsoro wasu yan kwanaki na wani watan ma ba a karfi albashin ba a nan ne ake ta faɗa so irin waɗannan suna da muhimmanci ake amfani da su an gane so mai tambayar da ya tambaye mu ne akan cewa in an ga in an ji alkur'ani a waya ana samun lada gaskiyar magana ana samun lada wanda ya ji wa'azi zai samu lada wanda ya saurari alkur'ani a waya zai samu lada wanda ya kalli batsa da waya zai samu zunubi wanda ya kalli kiɗa ko ya ji da waya zai samu zunubi duk haka suke tafiya saboda ala ce ta wasila kawai an gane ko za mu ɗora karatunmu a kan shafi uku. hurmatu intiharul muslim harancin yi wa musulmi tsawa wal istisfafi bi'i shi shine kamar wofantar da mutum bayan halatta ka rinka wa mutum musulmi tsawa ko bayan halatta ka wofantar da shi ka nuna masa shi ba komai ba irin kamar sakarar mutum haka a wani mutum ne mai daraja musulmi ba a masa tsawa sai dai a yi masa magana ta girmama wannan babin shi ne malin zai magana a kan saboda mai ahalar ya ce wanti harul muslim wa ihanatihi wa takwifin duk ya ce haramun ne ko Wata yi wa mutum musulmi tsawa tsorata shi an gane ba a bukata intiharul muslim hurma yace haramcin yiwa musulmi tsawa wal istighfaf bihi da tsoratar da shi ko kace wofantar da shi shine ka rinka nuna maka ba ka da daraja tun ya fito ya wulakantar da kai ya ci maka mutunci ya nuna maka kai kuma abe to kaga wannan kalmar kai abe kawai a matsayinka na musulmi ka fi ƙarfin wani ya ce maka ame saboda darajar musulunci da kake dauke da shi ka wuce wannan matsayi shi musulmi daraja ne da shi wa kauluhu faɗin malan da ya ce wanti haril musulmi da yawa mutum musulmi tsawa wa ke da wulaƙanta shi haramu ai annahu yajibu alal muslim malaiti ya zama wajibi akan mutum musulmi al-mukallif ko al-mukallaf wanda aka kallafa mishi bin shari'a al-hazr ya ji tsoro min intiharil muslim daga zagin mutum ayyuwa eh, mutum musulmi tsawa wato mutum musulmi mukallafi baligi ya zama wajibi a kansa ya ji tsoron yi wa wani mutum musulmi don uwansa tsawa shi ne birafu in sauti alaihi ka daga sauti a kansa au ko kuma tarwi'ihi ba shi tsoro mimma ya dukulu alaihi alfaza abinda zai shigar masa da firgita ba a so duk abin da zai firgita musulmi ya tayar masa da hankali karka shigo masa da shi kuma karka in ka tashi masa magana karka rinka masa tsawa an gane tsawa daban kiran mutum da sauti maɗaukaki don ya ji daban na ba ta ambanta mutum ne yana nesa sai ka ɗaga murya don a kira shi wannan ba yi masa tsawa ba ne na fata an bayyanta amma haka kawai ka daga sauti kalmar yin tsawa ita suna fitowa da wasu abu ne ce kai to kaga wannan ai ba kira bane ba kuma rarrashi bane ko rarrashi ne a shi wannan yiwa mutum tsawa ne to ba a san ka yiwa mutum musulmi ko ka kawo wani abu da zai tsoratar da shi ya shigar masa da firgita a cikin al'amarin wato rayuwarsa ba a son wannan duka ya ce wa an ya hafiza lisanahu banda wannan kuma mutum musulmi wajibi ne a kansa ya kiyaye harshensa an sabbihi daga zagin mutum musulmi wajibi ne mutum ya tsare harshe wato daga zagin mutane zagin mutum musulmi manzala ya ce fasikanci ne sibabul muslim fusuk ya ce ka zagi mutum musulmi fasikanci ne to kaga kuma a yau kamar fasikan suna da yawa haka ne waɗanda suke fasikanci kenan suna da yawa don haka kawai wani bai ma taɓa ganin wani musulmin ba labarinsa yake ji amma ya zazzage shi da yawa bai taɓa ma ganin mutumin ba watakila an ba shi mummunan labari an gina shi akan wata abin da bai dace ba ya kuma ɗauki wannan ginin da aka masa kullum zancen wannan mutumin ya zo sai ya zage shi kuma bai ma san shi ba duk ana samun irin wannan to wannan babbar matsala ce wadda samun wannan gafarar wannan zunubin da kake aikatawa zai yi maka wahala domin samun mutumin ku daidaita ya kai maka wani babban al'amari ne baka ma san shi ba so shi irin wannan sai an je lahira ba yadda za ka yi ba yadda za ka yi komin istigifarin ka Allah ba zai ce na soke ba ba zai soke wannan ba sai ga ka gashi a lahira to kuma duk wanda aka shiga lahira da kes dinsa bai samu yafiyar mutumin ba a duniya to yin je lahira ma ba zai samu yafiyar ba sai dai a biya wannan mutumin daga sallar ka. ko kuma a ɗauko zunubinsa a ɗora maka gwargwadon abin da kai kaga kenan bayan da za a yi yanzu kai ba fita yanzu kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin kitabun ruh wanda kisar ta zo ana ba da labarin abdullahi ibn umar cewa yana ta addu'a akan ya ga babansa bayan mutuwa baban ya rasu shi ne umar ibn al-khattabi shi kuma abdullahi ibn umar kullum sallolin dare da addu'a yana son sai ya ga babansa yana lahira to ai kaga wannan ba kowane ɗane ma zai haka ba ko kowa kai sallar dare ka sa mahaifinka cikin addu'a ba kowa yake wannan wata rana ku ya yi sallolinsa ya gama addu'o'insa sai kwanta yana bacci sai mafarki sai a mafarki ana nuna masa babansa kuma suka yi ta magana kasan ana yin haka shi kenan suka yi ta magana sai yake tambayarsa shi abdullahi abin umar ne yake ba da labarin ya ga babansa sun yi magana ya tambaye shi ma labarin lahira ko me ake ciki babbar magana ya ce kana lahira ya ce ba mu san me ake ciki ba ko me ka samu na haske a can ya ce to da ya tambayi babansa amsar da babansa ya bashi amma mafarkin ce masa ya ce tun ranar da kuka kai ni kabari kuka binne ni Allah ya sa ake tambaya ta har yanzu ba a daina ba tun ranar da kuka binne ni har yanzu nan da kake mafarkin ya ce har yanzu Allah bai daina tambaya ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasan muna da aiki mal wallahi tallahi bayan garin nan da mutane sun san abin da ake ciki a cikin da kowa zai kuka da kansu a kowa zai tsaya yaga ga cewa ya yi abin kirki don abin akwai abin tsoro a ciki shi sa manzo Allah ya ce da za a yayi a buɗe kunnuwan ku rinka jin da yadda makabarta take ihu in dare yayi wadda wasu ana dukansu suna ta ihu ya ce da za a buɗe ihun ya shigo gari da sai ya kashe muku kunnuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah la ka tsare ya ce amma Allah ya rufe wannan ya ce da za a buɗe ba za ku sake samun jin daɗin rayuwa ba ba wani wanda zai ji daɗin rayuwa ba abinda za ka zo ka nema kuma a duniya da za ka ji ihun da ake a kabari Allah ya fito maka da shi ka rinka ji ba za ku sake ku nemi duniyar ba ma hatta aiki ma zai kusan gagarau ya ce tun da kuka sa ni anan ake tambaya na har yanzu nan ba a daina tambaya ta ya ce ya umar ya baba kana ganin akwai haske cikin tambayoyin da ake maka kana samun amsoshi ya ce ina samun amsoshi akwai haske tattare da ni kaga ba da problem kenan ya to tutun da ka sauka me fi baka tsoro da mamaki ya ce abin da ya fi bani tsoro da mamaki shine da aka iso kan wata gaba ana tambayar ya ce gabar kuma na kalli wani mutum ne kallo na masa to kallon da na masa din akwai kaskantar da shi na kalle shi sai ina ganin shi ba kowa ba ne da shi wannan kallon ma mala'iku sun rubuta shi shine da aka iso kan gabar sai Allah ya ce masa to wannan shi Allah ba zai yafe ba Umar ba don mutumin da ya kalla din yana duniya sai ya zo lahira za a yi hisabi malam da Allah ka ji wannan magana to yanzu ban san ka ba sai in ruga maka ashar ko ba haka yake faruwa ba akwai matsala ma lahi tallahi akwai matsala aiki shi za a anan wa an yi hafiza lisanahu an sabbi'i da kiyaye harshensa daga barin zagin mutane zagin mutum musulmi wa haƙiƙari'i da ƙasƙantar da mutum musulmi karin ganin shi ba kowa ba ne ihtiƙar shi ne ƙasƙanci wulaƙanci ka wulaƙantar da mutum musulmi ka nuna shi ba kowa ba ne wannan babbar matsala ce wa ihanatihi da wulakanta shi akwai kaskanci akwai wulakanta su akwai ana ganin ka kai ba komai ba ne. shi waye ne to kaga wannan kaskanci ne yake ba ko kuma a maka wulakanci a abin nan a cikin magana a nuna kai ba wani abu bane فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا إن كنت دقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي المسلم أخو المسلم متم مسلمي ɗan uwan musulmi ne duk inda kaga musulmi to ɗan uwanka ne annabi ne ya sa wannan ka'idar ta musulmai ƴan uwan juna ne duk inda ka ga mutum musulmi dan uwanka ne wannan daga bakin annabi ba sai kana dangi da shi na jini ba a dan uwanka ne kawai al muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sai annabi ya ce la yazlimuhu ba zai zalunce shi ba mutum musulmi dan uwansa ba zai zalunce shi ba amma yanzu ana samun wani musulmi ya zalunci wani to ya raba yan uwantakar kenan koya saboda in an ce dan uwa dan uwa fa dan din nan daban uwa kuma daban kafi kenan ana nema a hada ku a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya to kuma a hankalce bai kamata a ce wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a ce ya iya cutar ɗan uwansa a hankalci dai kan ba za a tsammani ci wannan ba wannan ƙaninka ne uwar ku ɗaya uban ku ɗaya a ce ka zalunce shi a hankalce ba a tsammanin wannan to in duk musulmin duniya haka ka fashi to ba za ka iya zaluntar kowa ba saboda ƙaninka ne ko wanka ne shi ne ma'anar ɗan uwan musulmi ba za ka cuce shi ba ba zai cuce ka ba amma yau ina jin har ramin mugunta ma ana tonawa ko to su kaga wannan dai ya saba ma koyarwa irin ta addini irin abin muka ɗauka ma kanmu a yanzu ya saba ma koyarwan addini amma shi Allah akan yadda ya ajiye mu da manzansa a matsayin uwar uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ba zan cuce ka ba ba za ka cuce ni ba la yazlimuhu ba zai zalunce shi ba wala yakhzuluhu ba zai taɓar da shi ba saboda ɗan uwanka ne ba za ka so ya taɓe ba shi kuma ba zai tabar da kai ba wala yahqiruhu ba zai wulakanta shi ba saboda uwarku daya ku ɗaya to ai babu inda za a bi a ce ka wulakanta wannan saboda in ka wulakanta shi ma mahaifinka ka wulakanta ko mahaifiyarka saboda duk tushen ku ɗaya ne to haka mutum musulmi ake so ya zo kaga wannan abun da annabi ya faɗa cikin hadisin nan to kusan an yi watsi da shi kusan an yi watsi da shi saboda yau za a samu wa da kani ma za a iya samun waɗanda ba sa magana kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma akan kanin kowan yaƙi yin sallah akan yaƙi yin azumi akan yaƙi aikin hajji ba ɗaya kawai akan abin duniya a nan ake faɗan duniyar da ba a zuwa da ita lahira ba a zuwa da ita duk wanda zai tafi lahira rigar da ake sa masa bai taɓa sa ta ba sai a wannan ranar don haka ba ka taɓa mu'amala da wani abin ba haka za a ɗauke ka a sa amma duk rigunanka da ka saba sawa to ba a sa maka su in za a je lahira ba za a sa maka su ba saboda ka wanda ba ka taɓa sa wannan ba shi za a je a ɗauko kuma mayafi ne kawai haka za a ɗaure can a ɗaure can shi kenan a ɗaure nan shi kenan a ce a tafi da kai shi kenan kuma gata ta ƙare duk wani abin da ka sani don inda za ka ɗauko rigunansa mai asake ka ce su ya kamata a sa masa domin wannan rigar tana da tsada kuma ita ya fi gadara da ita don haka ita za a sa masa ba mai yadda da wannan kaga kenan komai ma ka rabu da shi wannan duniyar dai da kake ta fada kuma dukkan mota da kake hawa idan ka mutu ba a ɗauko ta a ce to ko da za ka ɗauki makara ba za a sata ba sai dai a ɗauko wata mota da kowa yana ganin ko dai a loda mata masara ko a zuba mata yashi ko a ɗabi dattin gari ko itace a zuba mata shi ne kawai ita ne wai wannan shi ne za a zo a saka a ciki wannan shirga shirga motocin duka ba mai cewa ko 'ya'yanka ba mai tunanin wacce jeep din ita baba ya fi so kuma ya tafi hawa saboda haka tana da dogon boot a ɗauko a saka a ciki wallah ba za su yi wannan tunanin ba saboda kowa ma ya sani makarar abin nan a kori kura ce ko wace kura ce ake kora tunda a kori kura ce ai dole akwai kurar kuma sai da ta kori kura sannan ita ta ta tsaya kenan ko wata mota ce sunan ta wai a kori kura to ai ita za a sa mutu kaga duk abin da kake gadara da shi an bashi sai ya jama'a gaskiyar magana shine mai ta kokari wala mu gyara halin mu kokari mu gyara halin mu kuma mu koyi kikkiawan aikin mu mai ta kokari abinda ya zo maka bai kuskure ba ka da zato ba ka da tsammani ka nemi allah gafara da wuri wani ita ce rayuwar da zaɓi in har ka aiba wani mutum aibi ba gazawa ba ne ka ce wani yafe mu ka yi haƙuri ka yafe mu ta saboda ana ba ku labarin lokacin da ajiyar ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce a cikin mutane akwai in akwai wanda ya cuce shi ya fito ya magana ba tun kafin a je lahira a ce za a yi musu shari'a sahabbai suka ce ba abin da ya wasu sai wani guda ɗaya tal ya ce shi akwai abin da aka masu menene ya faru ya ce ka taɓa daga bulala sai ka same ni da ita ya ce kana son za ka yi kisasi karama ya ce eh yana son zai rama ku dubi magana ku yadda take ba annabi ya ce to a bashi ya rama aka bashi sai da annabi ya buɗe jikinsa akan zai buga sai ya zo ya sumbanci jikin annabi ya ce ina son in taɓa jikinka dan albarka to yin annabi ranar mutuwa yana neman irin waɗannan ta yaya muna da rai da lafiya kasan kayi ma wani mutum laifi ba za ka iya neman yafiya ba ka nema ya bai maka shi ma in yi afuwa manzan Allah cewa afuwar ba abin da za ta kara masa abun Allah sai ɗaukaka daga zarar kaya bai ga wani mutum sai Allah ya sake cilla darajar ka gaba amma ka ji wani yana cewa ko na mutu kar ya zo kan gawata me kenan ya zai gamu da Allah kuma ta ya Allah zai masa yafiya ku kiyaye kanku da wannan duniyar wala kowa kiyaye kansa wallahi magana ce wanda dukkanmu ya kamata mu kuka da kanmu da abin da muke aikata mutum ya kuka ya zub da hawaye saboda abin da ake ga sunan abubuwa ne na shiga wuta sai aikata su alke kuma ana aikata su ana dariya baka jin tausayin kanka ba daidai ba ne attaqwa hahuna manzo Allah ce tsoron Allah yana nan wa yushiru ila sadrihi sai manzo Allah ya nuni zuwa ga kirjinsa salasa marrat har sau uku yace tsoron Allah anan yake tsoron Allah yana nan tsoron Allah yana nan saboda zuciya ita ke kunshe da jin tsoron Allah sai ya kara da cewa bi hasbi imri'in min ash-sharri ya isa kowane irin mutum musulmi kaskanci ya ishe ka sharri ya ishi kowane mutum sharri an yi haƙira a kahul musulun ka wulaƙanta ɗan uwanka musulmi ya ishe ka sharri in ji annabi wannan abu kaɗai ya ishe ka sharri ranar tashin alkiyama don haka ka daraja mutane ka mutunta su kowa da matsayarsa ka ba shi matsayinsu. kar ka damu da wannan mutum ɗin ka kula da abin da annabi yake gaya maka cewa kai bautar Allah kake domin abin da yake damun wasu mutane shine bai isa wallahi ni in rusuna maka ba abin da wani yake tunani kenan bai isa in rusuna maka ba in ce maza na tuba bai isa ba mm musifar da take gaban ka zaka kalla da abin da yake jiran ka kuma a lahira da kuma hannun wa zaka shiga idan ka shiga lahira hannun sarkin garin ku ko hannun surikinka ko hannun mahaifiyarka ko hannun babanka ko hannun wanka daga hannun Allah sai mala'iku su ne za a haɗa ka da su kuma duk waɗan ba wanda kake da dangantaka da shi ba wanda kake da dangantaka da shi so a kiyaye kullul muslim ya ce kowane mutum musulmi halal muslim akan musulmi haramun dan jininsa haramun ne wa maluhu dukiyarsa ma haramun ne wa irduhu mutuncinsa ma haramun ne a ci haramun ne kowane mutum musulmi a zuba masa da jini babu haƙƙin shari'a haramun ne a ci dukiyarsa haramun ne a ci mutuncinsa bi hazu irin ayyaka fi ya ishe shi min sharri na daga sharri an yi haƙira musulmi wato mutum musulmi ya wulaƙanta ɗan'uwansa musulmi aka ce laukana sharru kafa lakafa minhu hadha Ya yace da sharri abin nema ne to yadda aka bashi wannan matsayin da ya ife ka guji shi ka guji sharri wala kafa ma fihi min alfaza'a babu abin da yake koya na daga firgitaswa wato cikin wannan azan zambu wannan zunubin na cin mutuncin wani ya kamata ya ishe ka firgita saboda shi zunubin cin mutuncin wani ko zubar da jinin wani ko wulaƙanta shi wani zunubi ne wanda ya kamata ya firgitar da kai ba don komai ba saboda abu ne wanda Allah bai fi shi sai da yawon wanda aka yi ba to kaga wannan kuma abu ne babu wannida'u alaihi bi annahu ghariqun fi sharri abun magana anan shine ko kiran da ake da cewa ya ishi mutum sharri ya wulakanta dan uwansa musulmi to kenan duk wanda ya samu kansa bi annahu ghariqun fi sharri kamar ya nitse ne a cikin sharri ba a maganin kansa don gara in zabi ne za a ce gara zulubin da kai tsakaninka da Allah ya fi sauƙi da zunubin da kai na haƙƙin wani na cin dukiyar wani na zaluntar wani na wulaƙanta wani na ci masa mutunci wannan ya fi kowanne bala'i kuma yau za ka ga cewa wanda misali wani abu ya haɗa ku da wani a yi ja'in ja sai haɗa baki da hukuma su wulaƙanta sa ana yi wani bashi ne mafa ba shi ka karba a gurinsa madadin baka samu bai abin sai zai ba da kuɗi ya ce ma masu kulle mutane su ku ɗauki rabi dubu goma ne in ya bayar kawai shi kenan ku ɗauki rabi ku bani dubu biya shi kenan su kuma da yake yan abizo zai ne faya faya sai a zo kawai ana zazzare idanu in ka tambaya mai dalili mai ce maka in an je can za ka yi bayani me yasa ba za a bayani a nan ba shi kenan sai a je a kulle ka kwana biyu ba a ganka ba ya yi da dangi da sauran yan uwa sai a ce ai ana an kulle shi a can a kadne kudi dubu goma yanzu za ku je ku yi beli kenan na'am wani zai iya yiwa wani ya je biya dubu goma ko to yanzu bashin sa kam shi da ya kai aka kulle mutumin nan dubu goma sa ta fita ko bata fita ba hukuncin kulle shi da ya sa aka yi kuma waye zai yana nufin ya kulle banza a in wannan zaton kake ka gamu da Allah wala za ka gamu da Allah saboda sai da kasa aka wulakanta shi kuma manzo Allah ya ce ya ishe ka sharri ya ishe ka sharri ka wulakanta wani mutum ghariqun fi sharri kama ya ka nitse cikin sharri kaga abin da ya kamata kai shine dan bai samu kudi ya biya ka ba ka kara masa kwanin. ka ce aje a yi ta kokari a nema na baka wata guda shi kuma annabi kaga da yake rahama ce duk wanda ya daga ma wanda ake bin bashi kafa yace na kara maka wata guda kwana nawa kenan kwana talatin ko ashirin da tara in kudinka dubu goma ne ka ɗaga wa mutum ƙafa duk kwanan duniya sai Allah ya rubuta maka ladan dubu goma kuma zai dawo ya biya ta saboda ɗaga ƙafar da kai wa in kana zo usratin mana ziratin ila mai tsara ni kuma ku ji labarin wani mutum bane ne da da manzo Allah yake ba da labarin ya mutu ne an tada alkiyama an yi komai ana nuna abin na ɗinsa kai mai kake yi ne ita ya Allah an bani kuɗi ina mu'amala da mutane in ba su bashi ba ruwa ba komai amma da safe na kan tada mutane na ma'aikata na in ce ku bi kan waɗanda yau jaddinsu ne na bashi ya zo duk wanda kuka je kuka same shi yace ce bayi da shi to ku wuce ku tale shi kar ku ce za ku matsa masa wanda ya ɗauka ya bayar ku karɓo ku rubuta ku goge ya ce ya Allah wannan kaɗai da ke da sai Allah ya ce nima na ɗaga maka ƙaba ka tafi aljanna yawa za ka yi mana kabbara amma za ka kai shi ƙara Allahu akbar amma za ka kai shi ƙara kuma ba za ka ɗaga masa ƙaba ba in ba sa'a <laughs> to wallahi malam sai mun yi ƙoƙari wala sai mun daure abubuwa ne kanana wanda in ka yi su Allah zai baka aljanna nan wala sai mun dage kar mu biye mu zuciya lokacin da take tafasa na bi ka na bi ka baka ba to wallahi zaka gatsiya wai abin da zaka gatsiya wallahi ni da kudi na da kudi da kana bin wulakanci wallahi zaka gane kuskuren ka tun yau sai kace zaka ban kudin nan baka wai wannan furutun da kake tayi da fuci duka zuciya ne take tafasa yi hakuri malam ka yi haƙuri ka sassauta in ka ɗaga ƙafa Allah zai ɗaga maka ƙafa a lahira kuma wanda ake bin sa bashi ko ɗaure shi ma za ka yi sai dai a ɗaure shi amma wanda ya samu kuɗin ba in dai na tsakani da Allah ne ba irin mutanen nan da suke cin bashi da niyyar ba za su biya ba don su ma akwai su kaga mutum ya zo ya yi sallama yana ta wani shafe-shafen ƙeya ya ne kam ya yi. ka san garin ne kuma gashi gashi wallahi abin abin yayi zafi ina son a taimaka min da bashi in Allah din an yi salare to sulalewa zai kyan ana salare zai sulale sai ka ɗauka ka bashi shi kenan zai ka neme shi ka rasa ya je ta gaya ma abokansa yi wallahi bashi ne ko ka yakin banza suna cire zakka ne ni ma na wani karɓa yi wai ka ji suna cire zakka ne wai shi ma yanzu na sai karɓa kudin mutum ka je ka karbi baki, ka ce wai wai wai suna fitar da zakka wai wai wai wai nasa wai wai nasa ya karba ko ba haka kuke bane kam aha saka da ku billahi allazi Allah tafkar ka zai sa ayi wallahi saboda ba ruwanka da talaucin ka don amana ka ce yawa saboda ka kowa sai ya tsaya akan gaskiya wannan ita ce mu'amala, gaskiyar magana hatta innahu li shiddatihi fihi yakfi min at-tal min at-talabbus har ya zamanto cewa saboda tsananin wannan zunubi ko tsananin wannan sharri na ka wulaƙanta wani ya isa a ce maka sharri yanzu sharrin ka ya sa ba na kai kaɗai ba ne ka cuɗanya wannan laifin sharrin naka da na wani shine ka wulakanta wani ka jawo maka kanka wannan qauluhu fadin sa da wa sabbihi wa da zaginsa da wulaƙanta da tsorata shi fi ghairi haqqi shar'iyyin ba akan haƙƙin shari'a ba babu dalili ka rinka zagin mutum kana tsoratar da shi ba a haƙƙin shari'a ba ai annahu yajibu alal insani ya zama wajibi akan mutum musulmi saunu lisanihi ya tsare harshen sa anin nutuki daga yin furuci bima la yahillu lahu nutuku bihi da abinda bai halatta yayi furuci da shi ba min sabbil muslim na daga zagin mutum musulmi dan uwansa wa takwifi ko tsoratar da shi wa inna zalika la yajuz ta hakan baya halatta saboda hadisin imam al-bukhari da hadisin imam muslim annahu qala manzo Allah cewa sibabul muslim fusuq zagin mutum musulmi fasikanci ne wala ya yajuzu takhwifihi baya halatta kuma ka tsorata mutum musulmi wa idkhalur rau'i ala fuadihi ka shigar da tsoro akan zuciyarsa Ni qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin annabi da yace la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibahu kada dayanku wato kada dayanku ya riƙi mata a sa'ibahu kayan amfanin wani la'iban yana mai masa wasa kada ya haka wala jaddan kuma kada ya ɗauka ya zama ba wasa yake ba da gaske yake ko kun gane maganar cewa yanzu watakila wani ya zauna ya ajiye wayarsa anan sai ka ɗauka ka ɓoye ta kuma wasa kake sai ya gama ne ma ka zo ka ce wasa nake to wannan ma bayan halatta kada ɗayan ku ya karɓi kayan wani ya riƙe kayan wani la'iban wai don wasa kasan ana yi ai yanzu gashi nan kowa ajiye wayoyin saka wani ya kalli wani ku sai ka ɗan jata ba wai da niyyar kayi sata bane a'a wai wasa kake sai ya fara da ma sannan ka fito ka ce masa gashi to shi ma wannan abin da kai harabun ne annabi ce ba ai saboda ai kafin ka dawo masa da shi ka tsinka masa zuciya ko baka tsinka masa zuciya ba to laifi ne kai wannan mu mutane suna yi wala jad kuma kada ma ka yi wai ko da gaske ba a so fa idza akhadha ahadukum asa sahibahu idan ɗayan ku ya karbi sandar ɗaya daga cikin ku fal yaruddaha ilayhi ya mayar da ita zuwa gare shi mana ba a so ko da wasa ba za ka rike kayan mutum ka ce a wasa nake ma kafin ka ce masa wasa kake to ya shiga wani hali na tunani na ya rasa wannan abu wa qala sallallahu alaihi wa sallaba manzon Allah yace la yahillu li muslimin baya halatta ga wani mutum musulmi an yuwar an yurawwi'a musliman ya tsoratar da mutum musulmi wa fihi a cikin wannan mala yace ta'kidu hurmatil muslim ana ƙarfafa haramcin haramcin tsorata musulmi haramun ne ana ƙarfafa shi saboda ga hadisai sai malin zuwa yake da su yana nuna ba daidai ne duk abin da zai tsorata musulmi ka yi shi wannan ayu shadidu an tarwi'ihi hani mai tsanani ya zo akan tsorata musulmi ba a bukata wata kawifihi da kuma tsorata shi Wata ta'arrudi lahu da kuma bijirewa gare shi bima kadi uzihi da abinda ko ka bijiro da abinda zai cutar da mutum musulmi ka bijiro da shi mutum ya gan shi ra'ayin aini abinda zai cutar da shi ba daidai bane yanzu jama'a da ana bin wannan koyarwa da mutane ba su huta ba eh ai da an huta da za a zo na lafiya ko wa qawluhu fadin annabi da yace man ashara wanda yayi nuni ila akhihi zuwa ga dan uwansa bi hadidi bi hadidatin da bakin karfe wuka ce kila a hadunka sai ka nuna mutum ko fata ko kibiya ko wani abu baya halatta ka nuna mutum da kibiya ko da wuka ko kwatance ko zaka saboda annabi ce idan an zo shiga kasuwa annabi ce mai sahabbai yake ce kowa ya sa takobinsa a cikin gidansa kar a gan shi tsirara kowa ya sa yake saboda kar ka tsorata wani to yanzu ana masallacin ma wani sai shigo da bindiga saboda ya biyo wani kuma ya zo ta zazzara da idanu a kan me ko ba a yi dai kan suwaye masu yi to ya kaji ana yi suwaye wato ba za ka faɗa ba ni na san masu yi kai ka san masu yi kowa ya san wanda suke yin wannan aiki? shi nan ba sa bukatar sai an faɗe su su daina ha ya a annabi ne yake magana ba ni ba ni ba ruwa na wallai annabi ne yake magana a shi kenan aibin wuce man ashara ila akhihi bi hadidin bari ka ji wanda duk yake nuna wani mutum da bakin karfe wuka ko takobi ko mashi ya nuna ka a matsayin tsoro lokaci yana zuwa mun yi kusa mu kare sai annabi ya ce fa innal mala'ikata lalle mala'iku kuma a wannan lokacin tal'anuhu tana la'antarsa akwai bai dora wata magana akai babu to in ma dai menene mu kam mun isar da sako ko ba wanda zai samu ba za mu faɗi wannan magana ba kama isa ba wallahi wanda duk zai zo ya nuna ɗan'uwansa uwansa da takwabi da wuka da mashi da wani abin da zai halakar da shi na bakin karfe ya tsorata shi fa innal mala'ikata tal'anu mala'iku suna la'antarsa hatta bari ka ji wata magana kuma hatta koda in kana akhahu ko da wannan da ya nuna din ya kasance dan uwan wannan mutumin ne li abihi ko ga babansa wa ummihi ko uwarsa ko uba ne ba zai nuna ka da wannan ba ko uba ne wanda ya haife kama ba zai maka haka ba balle kuma wani can na jin da kuna ganewa ko? ta malai ce fa mubalaghatu fi idahi umumin nahyi wannan hadisin ya kai matukar gaske wajen bayyana gamewar wannan hanin kowa ma ya shiga cikin nan ba zai haka ba akan wani ma'ana kaninka ba zai maka haka ba wanka ba zai yi ma haka ba babanka ma ba zai iya nuna ka da wannan ba mahaifiyarka ma ba za ka nuna ka da bakin karfe ba ba a yi saboda umum na alif an hana kowa fi kulli ahadin da yace akan kowane mutum daya sawa'un man yattahimu fihi duk ɗaya ne ana tuhumar mutumin ne ko ba a tuhumar ka ko tuhumar ka ake ba za a nuna ka da bindiga ba ko tuhuma ake ma sai dai a tambaye ka da baki ba za a ɗauko wuka a ce za a nuna ka da ita ashe in ka yi sake ma yanzu yarka ta yi ciki da zuna baka baka da ikon dauko wuka ta ce ka ke faɗa ko in yanka ba a yi wani haramun ne ka san yadda za ka bi tun da ka yi sakake an maka tsakiya haka nan malaita sawa'un man yattahim wanda ake tuhumar sa fihi ana cikin tuhumar ba za a ɗauko makami a bashi tsoro da shi ba wa man la yattahim haka wanda shi ma ba a tuhumar sa ba za a yi masa wannan ba haka kenan kowa ma ba za a masa ba hatta wanda ake tuhumarsa da laifi ba a barazana da bindiga a kansa ba a barazana da wuka a kansa ba a barazana da takwabi ko mashi ko wata kibiya a ce idan ba kai kaza ba to ana nuna ka da ita haza haram ko mahaifinka ba zai ma haka ba haka annabi ya hana mahaifi ba zai wannan ba wanka ba zai ma ba ƙaninka ba zai maka wannan ba balle a zo ana maka tocin da wuta ko ana neman laifi a wajenka ko ana neman dole sai ka amsa wani abu a jona maka wuta ta rinka zukar ka la yanbaghi lil muslim an yu'azziba bin nar illa rabban nar annabi yace bai kamata kai wa mutane azaba da wuta ba ubangijin wuta kadai shi ke yin azaba da wuta. amma duk duniya ba wanda aka halatta masa yayi wa mutane azaba da wuta babu shi wasawa'un kana mala yace duk ɗaya ne kana haza hazlan wai wasa kake ko kakaci ka nuna mutum wasa ba a yi hazlan shine kakaci wani abu kawai da shiriri ta haka wani iban ko da wasa ba a yi duk ɗaya ne amla ko ba da hakan ba ne kowace fiska kenan idan ka zo ba a nuna mutum da bakin ƙarfi don a tsorata shi li'anna tarwi al-muslimi haramun bi kulli hal domin laif abin nan tsoratar da mutum musulmi haramun ne ta kowace hanya lafiya ma ya ce musamman ma a gaya maka cewa na la'anatar mala'ika akwai la'anar mala'iku a ciki mala'iku suna la'antar wannan ai ya fi tantantar ka ji tsoron haka ya dullu ala azamil jarmi malaita wannan yana nuni a bisa girman laifi tunda mala'iku yanzu suna la'anta an gane ta wannan shi ne ƙarshen babin nan kuma za mu ajiye saboda ma ɗora kan wujubin siyanatin nazar wajibi ne a mutum ya tsare idanu tsare idanu